wani irin bacci ne idan mutum ya yi tunaninsa ta ɓaci kuma har da gengedi baccin da idan mutum ya yi shi a shi ta ɓaci shine baccin da mutum ya yana an gaje ya zama wanda yake kusa da shi bai san ma yana kusa da shi ba amma san baccin da mutum zai yi shi a ɗan zaune yana jin duk abin da ake yi zai iya gane waye wuce zai iya gane waye ya dawo to wannan baya ɓata sallah sahabbai sun kasance sukan yi irin wannan dan angaje din a zamanin annabi Salama, kuma su tashi su sallar su ba tare da wani su ya canza alwala ba shi yasa malikiya da suka kasa bacci gida hudun nan to akwai fa'ida a cikin sa ko dawilun thaqilun yanqudul wudu'a kaga dawilun thaqilun mai tsawo kuma mai nauyi awa ɗaya awa biyu irin baccin dare eh wanda aka zo wani na yi aka katifa shi aka dauke shi aka aje shi aka aka kasa aka tafi da katifa kaga wannan tsawilun sakilun ko wudu a mutumin da aka zo kaga shi ma za a iya sace shi <laughs> mutumin da za a sauke shi a dauke katifa shi a gaba da ita yana bacci irin da zafin nan yana ɗan shakatawa a kofar gida aka sauke shi aka dauke katifa aka bar shi a tsandaurin siminti aka tafi da siminti aka tafi da katifa kuma bai tashi ba sai da asuba ta buge yin asuba ya buge ne ya farka ya gane inda yake kaga ai da damuwa to kaga dawilun takilun kenan kudu wudu'a sannan akwai dawilun amma khafifu akwai mai tsawo shi kuma mai khafifun mai sauki yustahabu minhu alwudu ko an so ya alwala sannan akwai khafifun saqilu bacci ne an kadan amma ya kai Legas kuma to shi ma yanqudu alwudu'a za a canza alwala sai kuma khafifun qasiyun la yanqudu alwudu'a dan kadan kuma ba nauyi to wannan ba ba alwala ba ta kare ba su ne guda hudun nan so da kai na da tasiri daga baccin da mutum ya yi shi bai san abin da yake cikin shi ne ke karya alwala amma dan gangare haka da ake wani ana karatu hmm, sai ya dan gangara shi na ka tashi ba sai ya yi canza alwala